بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي واغفر لأبي إنه كان من الضالين الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da daga rahama ce da fadla ce ya arzuta rayuwar makawowa daidai wannan lokaci don ci gaba da tafsirin azumin Ramadanan hijira ta 1443 wanda yau sha tara ga watan Ramadana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala taimakonsa da nasararsa da albarkarsa da dukkanin alkhairinsa in ba manta ba insha Allah subhanahu wata'ala dai muna cikin suratul shuara kuma jiya mun shigo kissar annabi Ibrahim mun ji yadda Allah ya ba labarin tattabnawar annabi Ibrahim da jama'arsa wanda mahaifinsa yana cikin su mun ji yadda ya kawo musu hujjoji na lalacewar bautar wani Allah da hujjoji akan wajabcin bauta ma Allah shi kadai kuma ya bayyana musu tawaye ne da yanke alaka da baka kiyayya tsakani ne da duk abin da aka bauta ma wanda ba Allah ba annabi Ibrahim a cikin wannan bayani yana bayyana cewa wanda yake bauta mashi ne ubangiji da ya halicce shi da ya arzikta shi abinci da abin sha da lahiya wanda sai ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala wanda yana tsammanin ubangiji Allah ya gafarta mai ranar alkiyama ci gaba da waɗannan addu'o'i na Annabi Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji habli hukman Allah ka bani hukunci hamalahu abin da ya dauke shi ma ta kaddama abin da ya gabata min al-alfatil fa'iza na baiwa mai zubowa alaihi gare min hadratil haqqi daga fadar Allah ya ga baiwatai na Allah suna zubowa gare shi daga fadar Allah to sai wannan baiwar ta dauke shi alamu na ta'ala akan ya ci gaba da ganawa da Allah bid du'a da addu'a faƙala ya ce rabbi habli hukman Allah ka bani hukunci ma'ana hukunci kammala Allah ka bani kammala ai kamalan fil ilmi kammala a ilimi wal amali da aiki fa innahu haƙiƙa shi kammalan nan asta'iddu bihi zan yi tattali da wannan kammala li khilafatil haqqi ga gudanar da shugabanci na gaskiya wa riyasatil khalqi da kuma shugabantar halittun Allah bayan Allah da suke ƙarƙashina. Wa alhikini da salihin kuma ya Ubangiji Allah ka haɗa ni da bayan ka salihai. Wa fiqini da kamali ma'ana Allah ka yi mini muwafaqa in samu kammala fil amali ga aiki. Kammala a ilimi, kammala a aiki. Ina wayannan abubuwa guda biyu ɗan adam yana buƙatar su Allah ya kammala mishi ilimi kuma Allah ya kammala mishi aiki da ilimi Li'anta zimu don in tsaru bihi da shi fi idadi a cikin lissafin alkamili na kammalallu fi salahi ga gyaruwa allazina la yashubu salahuhum wanda bai garwayo ba da gyaruwarsu kabiru zambin wani babban zunubi wala su ko wani karamin zunubi waje alli lisana sidikin Allah ka bani harshen gaskiya ma'ana sana'an yabo hasanan mai kyau fil akhiri daga waɗanda za su zo bayana ai allazina ya'tu ba'di ya'tuna ba'di wanda za su zo bayana ila yawmiddini ga ila yawmil qiyama har ranar alqiyama abubuwan da annabi Ibrahim ke ne yake roƙon ubangiji kammala ilimi da kammala aiki don ko ilimi ya kammala in ba aiki to akwai gaira akwai nakas. da kuma neman Allah ya hada da salihan bayi da kuma Allah ya bashi yabo na gari baya ne kuma Allah ya ba annabi Ibrahim yabo na gari baya ne don har yau har gobe in za a annabi Salatu sai an hada da shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala man ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim haka can wa barik kama barakta Ibrahim kaga Allah ya bashi yabo na gari sannan dukkanin mutanen addini kin kawo suka yi a ce suna shi ne ko shi cikin su yake to yabo na gari yana daga cikin abin da ya kamata mai hankali ya nema ta hanyar da Allah ya yarda yabo na gari suna da cikin abin da mai hankali da lura ya kamata ya nema amma bisa ga hanyar da Allah ya da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a hadisi yaban da mutum mutane kawa mutum bayan mutuwa dai shedu na wanda Allah yana karba dai. Allah yana karba dai. har ma manzo Allah wani hadisi yace duk wanda ya rasu an ka samu mutum juzuwa zuwa uku cikin makwabta ne sun ka yaba mai da alkhairi ya samu aljanna to lalaci da dakarci ko ya yawa a ce mutum a rasa mutum uku cikin makwabta ne sai ba mai da abin duk wanda ya kai ga marhala ka hai ya yi dakarci kwarai a ce duk shi ya ku duk anguwa ku duk garin ku ba ya samu mutum uku da su iya bude bakin da alherin ta ibn duraidan a cikin hikima yana cewa wa inna malmaru hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a ai mutum labari na bayan ya wuce a ko wuce zai zama labari duk wanda suka wuce suka rasu sai a tattara labarin sa a ce wani ya yi kaza to eh kokari ka tanadi labarin kwarai bayan wucewar ka yanka ambace ka sai ai labarin kwarai game da kai kakka yadda kai tabar gaza ka takkata asa ka zama mutum maras kirki a cikin jama'a wanda in ka rasu labarin ka ba zai zama mai alheri ba waj'alni ya ubangiji Allah ka sanya ni ji annabi Ibrahim ne warasata jannatin na'im daga cikin magada aljannan ni'ima ai min man yoda cikin waɗanda za a ba aljanna don an kamanta aljanna da gado don gado ko an ki ko an so sai an baka shi kuma ba mai iya kwace ma wannan haƙƙin don haka aljanna take ba mai iya kwace maka ita kuma cancanta ta kamar gado ne wa ghafir li abi ya ubangiji kai gafara ga mahaifina in ji annabi Ibrahim innahu shi mahaifina kana ya kasance mina dallin cikin mushrikai bi an ta tuba alaihi Allah ka kaddarta ya tuba ya bar kafircin da na bauta gumaka fa ta ghafira lahu sai kai mai gafara wa wannan addu'a da annabi Ibrahim yayi kabla an ya tabayyana lahu annahu aduwwun lillah kayan ya bayyana gare sa mahaifinsa maƙiyin Allah ne kama zakara fi surati bara'a kama wanda Allah ambata a cikin suratu bara'a ce wa ma na istighfaru ibrahima li abihi illa an wa wa'ada iya roƙon gafarar da annabi ibrahim yawa mahaifi ne alƙawari na kawai ya cika ya alƙawarin zai roƙon mai Allah amma falan ma ta bayyana da ko annahu aduwwul lillah da ya bayyana ga annabi Ibrahim mahaifinsa makiyan Allah wa an makiyan Allah kafir tabarra min sai barra da shi inna Ibrahim la'awwahun halim annabi Ibrahim mai yawan komawa ga Allah ne mutum ne mai hankuri mai dauriya mai jinuri ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله سبحانه وتعالى لتجب الكامل أدوية النبي إبراهيم هيا ولي النبي إبراهيم لتجب الكامل لا تخذني يا أبنجي الله كدك فنية تاني Allah kada ka tozarta ni tasbahuni ka kunyata ni Yau yub'asu da ranta za a tadda annaka mutane ranar tashi alƙiyama Allah kunya ta. babban kunya kunyar da ba da kama kunyar alƙiyama duk kunyar duniya mai sauki ta amma kunyar fagen alƙiyama to ita babban kunya Kala ta'ala Allah mai girma ce yau malayan fa umalun wala banun wala banuna rannan kura alkiyama rana ce da dukiya ba ta amfani ya'ya ba su amfani a hadan kowa ba wani wanda dukiya za ta amfane shi ko yaya amma a in bai bi da dukiya sai ba hanyar Allah in bai dora ya'ya ne bisa ga hanyar Allah ba in ya sa dukiya ta ga hanyar Allah to wannan dukiya za ta amfane shi wanda ya sa ga hanyar Allah sai da kila wanda ya bari amma ya ba Allah haƙƙi ne cikin dukiya ce ya ba iyali ne haƙƙi ya ba dangi ne haƙƙi wa adizal qurba haƙƙahu. ya ba maƙwabta haƙƙin ya ba abokan hulɗa haƙƙin talakawa da miskinai haƙƙin to wannan dukiyar da ya bayar wurin tallafawa da agazawa ga marayu da sauran mabuƙata da gudunmuwa ga abin da shaharta addini irin ayyukan masallaci makaranta da'awa to wannan dukiya za ta amfane shi don zai same ta wurin Allah da sakamako na alkhairi amma wanda ya bankaura da dukiya dai ya hana haƙƙin Allah ya tauye haƙƙin iyali ya hana ya yi rowa ga makwabta da dangi to wannan dukiya dai bata amfane shi ba za ta zama mai musiba a ranar alkiyama haka 'ya'ya idan mutum bai tarbiyyar su ba tarbiyya ta musulunci bai ladabtar da su ba ladabtarwa ta addini to wannan za su zama musiba a kai amma idan mutum Allah ya taimaka mai ya yi ƙoƙari sannan da taimakon Allah ya aza ‘ya'ya ne bisa ga hanya nagartatta bisa ga hanya ta addini bisa ga riko da musulunci da karantarwa ne to wannan ‘ya'yan za su amfane shi don duk abin da son kai na kirki da na alheri da na addini sai an ɗiban mai ko bayan yaro da yawa waɗanda za su tashi ranar alƙiyama su ga lada mai yawa cikin littafin littafinsu sun san ba su sun kai ta ba ba Allah idan mun ka samu wagga ai ɗayan ku da kun gabaro duniya suna aikin alheri ana ɗiban muku shekaran ce ba an yi bayani ba akan ɗan annabi Adamu da ya fara kisan kai duniya duk sadda an kai kisan kai sai an ɗiban mai zuri saboda shi ya fara ta saboda haka ɗan uba ya tashi ya yi fafatuka ya yi ƙoƙari sannan da taimakon Allah ya aza ɗale bisa ga hanyar Allah bisa ga hanyar addini bisa ga hanyar musulunci bisa ga hanyar alheri to duk abin da ɗan nan ya yi sai an ɗiban mai lada yana can cikin kabari lada ta ba da yankewa tana ta zuwa saboda ya riga ya shiga adashin da ba a ƙwanye ga wannan adashin illa sai dai ai lakin man atallaha wanda ya zo ma Allah da kalbin da zuciya salimin kubutacciya lafiyayya mina shirka daga shirka sai wanda ya zo ma Allah da zuciyar da ba rashin lahiyar shirka cikin ta wanne fa ba rashin lahiyar muna cikin ta wa huwa qalbul mu'min ita ce zuciyar mu'min fa innahu yanfa'uhu to wannan zai amfane shi fil khairi ga alkhairi wa duhu salih haka ɗansa na gari ɗa na ƙwarai bid'a'ihi da addu'a dai kama ja a kama wajen zobin khabari a cikin hadisi idza ta bin adam in ɗan adam ya mutu in ba amaluhu duk aikinsa ya dakata illa min salatin sai daga abu uku in mutum ya mutu duk abin da ya kai an tsaye sai amma abu uku Allah zai tsaye shi su kullum ladan suna karuwa ana kai mai ita sadaqatin jariyatin sadaqa mai gudana nan jariyatin ba yarinya aka yi ba wasu da san tawassara shi sadaqatin jariyatin sadakan yarinya ko sai ka ce akaba alaran madiyarka ko kaba ustazu diyarka kyauta ba shi aka yi ba kyautar ta ya ba sadaqatin jariyatin ba raba an kai ba an ka ce sadaqatin jariyatin sadaqatin jariyatin sadaqa mai tahiya sadaka mai gudana kamar ka gina rijiya akwai riyojin da yanzu haka suna nan ana ɗiban ruwa ana sha amma waɗanda suka gina su sun yi shekaru da ga lada suna ana gudana wanda ya sha wanda ya arwalla wanda ya wanka wanda ya amfani da su duk an ba su lada ko kuma ka gina masallaci ana ta sallah ciki yanzu wanda suka gina masallatai yan farko a cikin kowanne gari a kowace anguwa wanda kila su suka yanka garin suka fara raya wurin sai suka hera wuri suka yi masallaci shekara su nawa da rasuwa amma har yau in kai sallah ciki sai an ba su lada kaga duk gonakin da sun kabari ɗiyan su sun rabi gidaje ma sun rabi haƙin da sun kabari ina suke kuɗin da sun kabari ina suke amma wurin nan da sun ka here sun kai masallaci farkon buɗe gari duk wanda ya shiga masallacin da ya sallah sai an ba su lada don Allah da da gidan da sun ka bari da haƙin da sun ka bari da kuɗin da sun ka bari dabbobin da sun ka bari wani musu unhani wanda wurin da sun ka hele sun kai masallaci duk da ba sai ne sun kai ba amma saboda su an mawarin alheri duk abin da an kai masallaci na wanda Allah ka so ya an ɗiban musu lada an kai musu ko kana so ko ba ka to kaga sun bar jalli sun bar jalli nan duniya ana na ana musu sana'a ko ka dafa icce wanda aka shan inuwa dai a ce ‘ya'ya ne ko gina makaranta ko sai ma ɗaliban addini littattafan ilimi su yi karatu littafi a yi ta karatu littafi an gasar shekaru zai ana ta karatu bayan ba tun kana nan da ranka dai sadda ka sai shi da kuma bayan babu ka kullum an ka yi amfani da littafin nan sai Allah ya kai maka lada to irin waɗanda su aka da katin jariya wanda aikin mutum bai dakatawa in ya riga ya shishika su aw ilmin yuntafa'u bih ko ilimin da ake amfana da shi daga ilimin nan na addini na ko na sana'a na ko na sana'a na ko sana'a hannu ka koya ma wani to ko bayan rasuwar ka duk yayi amfani da wannan sana'a da ka koya mai sai Allah ya baka lada gina ka iya ka koya mai wanda ka iya ka koya mai kafin da ka iya ka koya mai menene ka iya ka koya mai ko bayan babu ka sai an baka lada kai ko sai koya ma sai an ɗiban ma lada har da kai to kaga sadaka mai gudanar da ilimin da ka amfani da tsabale to ilimin addini bale ilimin addini waɗanda malamai suna nan cikin zaurra suna ta ƙoƙari su rubuta ma yara fatiha su Ba baka san iyaka wanda iya fatiha ƙarƙashin mallami ba shi kai ne mallami haka ce dalisa waɗanda ka koya fatiha sun ka ga hannun ka bai sani ba ba dai abin da ya yi gaba karantar da addini wayar da kai ga abin da ya shafi addini da duniya duk ilimi ne da ake amfana da shi ko sana'a ka iya ka tara mutane kai musu bayani ka wayar da kan ga wanda aka ga hanyoyin da aka bi kaga ilimi ne mai amfani don haka ba wai sai ilimin addini ba don haka annabi ya ce awo ilimin dinin ba sai ce awo ilimin yun tafawi yabba ilimin buɗe don duk wani ilimi da aka yi amfana da shi ka koya mutum za ka samu lada lissafi in ka koya ma yaro ya iya sai ka samu lada aw waladin salihin ya rula, ko kuma ta na gari da zai mai addu'a ka tarbiyyantar da yaro ka aza shi ga hanyar addini ka inganta rayuwa ce a duniya to duk lokaci ne maka addu'a kuma addu'an nan za ta kai gare ka Allah ka gawar mu uwayenmu gaba ɗaya da uwayen duk jama'an musulmi al hadis har ƙarshen hadisi قال sai المسيب سعيد المسيب يبكي القلب السليم zuciyar da aka ce ma alƙalbus salim huwa sahih ita ce zuciya lahiyayya da ba da da masassara ba da rashin lahiya wa huwa qalbul mu'min ita ce zuciyar mu'min li'anna qalbal kafir don zuciyar kafiri wani munafiq da zuciyar munafiki maridun marashiya lafiya ce قال الله تعالى الله نجرمات في قلوبهم مرض كن زك يا ارنا أقول رش الله يا وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم هل ينصرونكم أو ينتصرون ثم اعتصى سعنا الله يحدى على بصاقة شيء لا ينفق مال ولا بنون دوكي يا هبات أمواني ولا بنون dukiya ba ta amfani haka ‘ya'ya in ba dukiyar da an ka bi hanyar Allah da ita ba in ba ɗiyan da an ka aza su ga hanyar Allah ba fa kala sai Allah ya ci wa uzlifatil jannatu a kusanto da aljanna ranar alkiyama lil muttaqina ga masu tsoron Allah wa uzlifatil jannatu qurribatil janna za a kusanto da aljanna bi sigatil madi Allah ya faɗi maganar kamar ma an yi an kusanto da aljanna kamar ma an riga an kusanto li tahaqq kokewa kofihi saboda tabbacin kasantuwar wannan tabbas za a yi haka sai ba a ce yanzu ma tsoron Allah a cikin da'a fa rauna ha ga aljanna wa burrizatil jahimu a bayyanar da wuta ubhirat a bayyanar da ita lil ghawina ga halakakku alkafirina kafirai don su ƙara bakin ciki ga hanzu shi ta wa kila lahum sai a ce makafirai aina ma kuntum ta'buduna ina abubuwan nan da kuke bauta ma min dunillahi wani Allah wa qila lahum sai a ce musu aina ma kuntum ta'buduna min dunillah ina abubuwan da kuka bauta ma bancin Allah ai gairi wani Allah min al da gumaka hal yansurunakum yau suna iya taimakon ku bi daf'il azabi ankum su kare muku azaba aw yantasiruna ko ko su suna iya amfanin kansu su taimaki kansu bidab'ihi da don gwaje azaba ana an fitsayin daga kansu da ku da su duk wata zakuna ba su iya kare kansu ba zai su kare wani jawabu amsa na ba su iyawa فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين الله سبحانه وتعالى فكبكبوا جبوسي أككا ناسو أجيها سو ألقوا أورقا فيها جكم وتجهنم su waɗanda sun ka bauta ma wani Allah da kuma waɗannan abubuwan da aka bauta ma waɗanda sun yi dala a bauta musu. Hum su wal da halakakku kafirai waɗanda suka bauta musu. Wa junudu iblisa da duk rundunar iblisa masu mabiyanai. Allahumma la taj'alna fihim. Wa man ata'ahu da duk wanda ya wa iblis da'a min al cikin aljannu wal insa da mutane. Ya bar hanya Allah ya bi hanyar shaitan. Ajma'una gangame gaba ɗaya. qalu sai su ce su halakakku ayil gawu da halakakku wahum su fiha suna cikin wuta yaqtasimuna suna gardama ma'a ma'budihim tare da waɗanda sun gabauta ma sai ku kun ka halaka ma a dama ku halaka ki ku kun ka halaka kan قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا إنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن Allah subhanahu ta'ala yana ba da labari game da yadda za ta kaya tsakanin masu bauta ma wani Allah da su waɗanda aka bauta. Tallahi, su masu bauta suna cewa mun rance da Allah in kunna hakika mun kasance lafi dalalin mubinin muna cikin bata bayyananna bayyanan bayyananne in dinnan muhaffafa min as-sakila asalin ta innahu wa ismuha mahzufun sunanta an sha'i shi ai innahu is sadda haifu fadda nusawiku muke daidaita ku bi rabbil alamin da ubangijin halittu fil ibada ga bauta kaga a cikin wuta gaba dai suna sabbatu lalle mun tun da mun ka haɗa ku da Allah mun ka daidaita ku duk abin da aka wa Allah mu ne muku Allah aka wa sujada mun kai muku Allah aka bauta wa mun ka bauta muku lalle mun ɓaki. haluhum hmm agani a tsalla. eh fil ibadati hikayatu halihim hikaya ce ta halin al-madiya wanda ya wuce don sadda suka daidaita su da ubangijin halittu su da ana nan duniya amma ai ta alƙiyama sun gane bambancin su da ubangijin halittu don ga su an game su an sa wuta ai inda ma na kun sadda mun ka daidaita ku da Allah wa ma na ba wanda ya fashe mu an huda daga shari'a illa al mujrimuna sai shaytanu ai shayatinu shaytanu <clears throat> au awwaluna ko ko babu wanda sun ka halaka mu illa na harkon mu allazi na tadaina bihim wa'anda muka yi koyi da su 'da malana min shafi'ina wa yau kan bamu da mai ceto kama lil mu'minina kama wada mala'ika kama wada da suke da masu ceto min al mala'ika mala'iku suna ceto wan nabiyina annaba suna ceto wal mu'minina da mu'minai salihan bayan Allah suna ceto to amma su da suka bauta ba wani Allah babu wani ceto da zai amfane su babu mai ceton su fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto bai amfani wala sadiƙin yau ba mu da aboki hamimin mai damuwa da al'amarin mu kowa ya haɗa batun mu cikin wuta yuhimmuhu amruna da al'amarin ke sha mai kai kowa ya kyale falau na lana karatun yau da a ce muna komawa duniya Raja atin ila duniya da a ce muna komawa duniya fa nakuna minal mu'minina mu kasance cikin mu'minai kamar wada annabawa da magadan suka kira a imani da mu yi imanin nan mu dawo mu huta ina kan mu samu masu ceto lau wana littamanni wannan lau ta guri ce wata kunu jawabu kun ita kuma na kunu jawabu ita awari suna nuhin dawo a duniya wanda kuma bisa gaskiya da za a dawo da su duniya da za su koma halin walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun ko an mai shirka koma za su yi ga shirka su ƙarya su ne to bale babu dawowa to halin da kafirai za su shiga kenan a ranar alkiyama waɗanda suka ɗauki haƙƙin ubangiji sun ka ba wani daga cikin bayi ne inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin وإن ربك لهو العزيز الرحيم ثم أقب تعالى فأن الله تعالى بياني على القصة أكون ونن قصة فقال الله إن في ذلك أجد أكون ونن أبو على مذكورة ولا أتعنبتا أو على مذكوري من قصة إبراهيم لقصة النبي إبراهيم وقومه إلى جماعتين la'ayatan akwai hujja la'hujjatan akwai hujja wa'izatan da wa'azi liman arada an yastafsira biha ga wanda ya so shirki abin lura da wannan kissa wa ya tabi da shukuna fa innaha ita wannan kissa ta annabi Ibrahim ja'at ta zo ala an zani tartibin bisa ga mafi tsarin jerantawa wa ahsani taqrilin mafi kyawun tabbatarwa ya tafassalu muta'ammilu mai lura yana lura fiha a cikin wannan kissa li gazarati ilmihi don yawan ilmi fiha a cikin ta min al-ishara na nuni ila usul al-ulum ad zuwa ga tushen ilimin addini ita wannan kissa ta yi mana nuni zuwa ga cikin ilimin addini wani attushi wani ashishike wani ajimshiki shine tauhidi kaɗai ta Allah da bauta duk haƙƙin Allah na ibada kakka ba kowa shi ko manzo ne ko mala'iki ne bale wani bawa salihi ba wani rikice ko ƙarhe bale wani shehi kowa ba a ba haƙƙin Allah wattan bihu kuma akwai faɗakarwa ala ha akan dalilin wannan kissa wa husni da'awatihi da kyawun kiran annabi Ibrahim da qaumi ga jama'a sai ya kira su kira mai kyawu kalimomin da ya amfani da su ba kalimomi na zazzafa ba kalimomi na masu laushi masu taushi masu sanyi wa da mukhalafatihi lahum da kuma irin kyawun yadda ya saba musu ya saba musu amma ta hanya mai kyawu wa kamalu yi alaihim da kuma kammala tausai ne gare su wa idlaqu alwa'di da aiwatar da alƙawalin aljanna walwa'idi da kyacen wuta ala da hikaya su ga hanyar hikaitowa ka ariban bihim kamar gace gare su kamar cirwaye da kamar wanka ba kirkiri ba Waɗi iqazan lahum don ya faɗakar da su li kuna ada'a don wannan ya kasance mai jayuwa ilalistima’i zuwa ga sauraren magana tai wal da karban magana tai kenan mai da'awa ya kamata ya bi hanya ta salon magana da mu'amala wadda za ta bayar da mafarin karɓuwa ga magana ta da saurare ne ta yi amfani da kalimomin da zai kore mutane don Allah ba sai kai a tara bayan ya a kore su daga rahama ba a jawo su Allah ka sa zuwa ga rahama don yana amfani da kalimomin da ka tarwatsa al'umma su kore su daga sauraren magana ce da ta to bai bi salon da'awa irin na annabawa ba ta farkin kira irin na manzannin Allah <clears throat> wa aiban kuma <clears throat> tasrihun lizanni ma zamatu shari'a a cikin wannan kisa ta annabi Ibrahim akwai bayyanawa ga zargin abin da shari'a ta zarga shari'a ta zargi gumaka kuma annabi Ibrahim ya bayyana musu wannan zargin na gumaka wa tabligu alwahayi da ida saƙon Allah ala kamali shi akan kammala ta bila khilafin ba saɓani wa huwa mawdu'u sura dama wannan shine abin da sura ke karantar da mu manzannin Allah da annabawansa wata barazana wata guguwa wani ban tsoro wata fitina duk ba ta hana su ji da sakon Allah Duwa da an ka zazzare musu idanu duk wanda an ka hirgita su an ka tsoratar da su ko an kai musu wata barazana da ƙarfin mulki ko da dukiya ko da yawan jama'a bai hana su bar abin da suka yi na ida sakon Allah wa ma kana aktharuhum mu'minin mafi yawan su ba su imani wa inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka lahu azizu shine mabuwayi ar-rahimu mai rahama wanda duk wanda ya labe garai sai yan mai buwaya ya gagari makiya ne wanda duk ya labe garai sai ya bashi rahama ce fi binne izzatihi ta'ala a cikin buwaya Allah rahamatu wasi'a akwai rahama ce mai yalwa كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون ثم ذكر تعالى سأن الله أنبتا من قصة نوح قصة النبي نوح مع قومه ترد جماعته فقال الله يكي كذبت قوم نوح المرسلين mutane annabi Nuhu sun karyata manzannin Allah bi takzibihim lahu saboda sun karyata annabi Nuhu lishtirakihim saboda tarayyan manzanni fil maji'i bit tauhid ga tahowa da tauhidi manzanni tauhidi guda suka zo da shi tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad tauhidin su iri guda ne ba bambanci shari'a dai ta bambanta to dukkan kare ta manzo guda to kamar dukkan kare ta suna don abin da sun ka taho da shi na tauhidi guda ne wanda shi asalin da'awa aule annahu li tuli lubsihi ko ko a don tsawon zaman annabi nuhu fihim cikin su tunda ya zanna shekara ɗari tara da hamsin ka annabu rusulun sai zama kamar manzanni ne karni goma karni tara da rabin karni an shigo karni na goma wata ni su zaman qaumu ta anis mu'annas aka ce kazzabat ba a ce kazzaba aka samu ta ta mace kazzabat ba a ce kazzaba Don mi bi itibari ma'ana wa don la'akari da ma'ana dai don ma'ana dai tana nufin al'umma tana nufin ƙabila. wa tazkiruhu in ko an ce kazzaba bi itibar lafzihi saboda la'akari da lafazi ne don ƙaumu lafazinsa ba ba ne. to zaka ana cewa kazzaba wani wuri ya zama qaumu aka la'akari da shi lafazinsa mutanen annabi nuhu sun kare da manzanni yaushe iz ƙara lahum akhuhum lokacin da ɗan uwansa yake musu nuhun nasaban dan uwansa ya dangantaka ka gama akwai zumunta tsakanin amma kun a tsare tashi ta kuna sadda annabi nuhu yake musu bakujin tsoron Allah ku yi imani ku babbautar waddu da sawa da ya gusa da ya ruka da nasara kuma kansu ne da suke bauta ba inni lakum rasulun Aminu, ni a gare ku manzo nake amintacce ala tabligi akan ida ma ursiltu bihi abinda aka aiko ni da shi fattaqullaha ku ji tsoron Allah da barin kafirci wa atiuni ku yi mini da'a fi ama amarukum bihi da abin da ke horon ku da shi min tauhidillah na kadaita Allah da bauta wa da'atihi da wa Allah da'a wa ma as'alukum alaihi min ajrin ban tambaye ku wata jinga ba ala tabligi akan ida wannan sako wannan sako na Allah nake yar muku ban ce sai an biya ni ba bale shi nauyi ku karfa mini ja kuɗi ya bako na biya in ajiriya jingata ba ta kasance ba ai ma ajiriya sawabi sakamako na illa ala rabbil alamin fashi tana ga Allah fattaqullaha ji tsoron Allah wa ati'uni ku min da kaga annabi na ta maimaitawa fattaqullaha wa ati'uni karrarahu yan maimaita shi ta akidan dan karhawawa wa hassanahu abin da ya kyautata mayamaicin ga kaunul awwalu kasantuwar na farko au kaunul awwali murattaban an tsara shi alar risala akan manzanci wal amana da aminci tun ya ce inni lakum rasulun aminun to fattaqullaha ala risalati wa amanati sannan kuma nan shi ko wasani murattaban an tsara shi ala adami su'alihi akan rashin roƙo ne ajaran jinga minhum da gare su kuma ma as'alukum alaihi min ajrin ban ce ku biya ni ba ba zai da ta yi waya abin da sai an biya ba shi an da waya ba to ba a biya ba a biya eh murattaban ala adami su'alihi ajran minhum rashin roƙon su jinga gare shi wanda hayo malamai magada an naru ga wannan tafarki suke za ga sun zauna suna kantar da mutane ba biya kai ba kawai ka zo ka yi karatu ka tashi ba a ca wata sai ka ba da kaza ko sai ka biya kaza illa man sha an yattahiza ila rabbihi sabila ko watanbihu a gani wannan sun kafa kansu ne a matsayin aikin nafila kuma suna iyawa ko wanda ka iya haya zanna wanda bai iya kuma ga da tawar bil abin da ci to amma malamai wanda za ku tara ma ɗaya su yi ta wahalshe su yan kwanyami yan ci da cito mutum shi yi ne tsare da yara tun ƙarhe takwas da safe har ƙarhe ɗaya na rana suna tsare da yara ai ko ruwa dai suna bukatar ya sha ko ko ruwa dai waɗanda ba hausan suna bukatar ya sha wattan bihu kaga wannan wata ya ta aka yi muku dole wannan su kun biya wattan bihu faɗakarwa ala dalalati kulli wahidin akan dalilin kowanne ɗaya min amanati na amana annabi ta nuhu wa hasmi zam'ihi da yankewar tsammani ne shi ba mutum na mai tsammaha ba mai jiran zaman tsammani Allah ya baku mu samu ala wujubi da'ati akan wajibcin da'ati ai dole ma ai mai da'a tunda dai shi mutum ne mai aminci kuma mutum ne da bai kwaɗan abin hannun dama matsalar ka da mutum na son abin hannunka kan wanda mai adam ya ce ko mutum ko ƙasa haka ca ya ɗebo ya baka ya duka ya ɗebo ya baka wata ran sai ya ce kai duka ka ɗebo da kanka ya gaji walau su ilan nasu turaba la aushaku idza qila hatu an yamilu wa yamnamu ƙasa in kana cewa ne to Allah dan jin komai ƙasar ka ya duka ya jinko ya azama da hannu gobe ɗan ka biya ce shi kai ka ɗewa da kanka saboda ka annabi ce in kuna son Allah ya so ku in kuna son mutane su so ku to ga hanyar da za ku bi wani ma sahabi zo inda annabi ce annabi ka aza ka ga hanyar da Allah zai so ne mutane su so ni ya ce to idza fi dunya yuhibbuka Allah ya hattara da duniya sai Allah ya so ka ja da baya ga duniya kakka zo kakka zurfe da duniya kakka yi azarfa ga duniya yi hattara duniya sai Allah ya soka wa su yi ma inda nasu yi hubbukan nasu iko oho kau da kai ga abin da adda hannuwan mutane sai mutane su soka ba ka roƙon mutum komi ba ka azami da lura komi to sai ni shi to shi na ma ya da uhun ga abin da yake kiran su ilaihi zuwa gare ɗaya daga cikin wannan na saka an shi maganar mutum zama ne amintacce ɗaya a saka an shi magana zama ne ba makwaɗaici ba bai roƙo bai bara bai azala lura shi ɗaya a tsaka an shi magana to ba kai fa iza ta ma'ata ina in biyun sun haɗu ga amana ga ƙana'a wadatar zuci babu kwaɗai babu roƙo قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون قالوا متى عن نعم ابن وفنكتي عم فتبا za su bashi kenan لك أيوش laka a yaushe liƙaulika ga maganarka wadda ba aka da luna muna ganin ƙasƙanta tuɗi a da kai ina za mu yadda da kai ina za mu gaskanta ka mu bi ka alhali mun ga waɗanda abba gare ka dunna ka fasuna ƙasƙantattu wa bi ƙira'atin wa atba'uka wa eh, jam'u tabi'in jam'i na mabi mubtada da luna as-sifla kaskantattu kal haka masaka ɗaya mun hadari tare da kai masaka wal asakifa da baduku mai gyaran takalmi sun kaci da ƴan gawanki da ƴan ban ruwa da ƴan shara duk suna da da yanka yankan akai fa da ƴan jima duk suna da abe da kai babu wani darakta tare da kai babu wani kwamishina tare da kai babu wani kursun gumin mai kuɗi a tajiri tare da kai kawai ɗaya talakawa ne an nan kewaye da kai inna ma kanu sun kasance a taba al'anbiya'i mabiya annabawa abin da ya sa su masu ƙananan sana'a da masu ƙaramin ƙarfi da talakawa bayan Allah duk wani annabi ya taho su ka fara biya yadda su a jama'a don ni kahin mawadata listi la'il agani yayi da asa, saboda su gabanni sun riga sun tsallaka shiga don sarauta za ka duk wanda ya hau sarauta gane yake to wani abin bida akwai bayan wannan ai kone abin da mutane ga faɗa sun zama su a shugaba to duk wanda ya zama shugaba ai ga mai komi sai dai abin agari wa rafihim lintikaka da irin yadda za su kakkade da kin yarda jayewa min hada gareta. duk abin da zai raba su da shugabancin nan ba su yarda da shi wal anafa ga kuma kyama min alin na miƙa wuya lilgairi ga wani duk waɗanda suke masu mulki ne ko masu dukiya ne ko masu wani ƙarfi ire-iren su zaka ga suna kyamar a ce suna biye da wani don su ganin suka su addede a bi ba su ka bi ba da haka yan waɗanda a sama sun ka lalata su sai su ji su a gani malami shi dai a bi shi kamata mai mulki ko mai kuɗi ko mai wani ƙarfi ya zo garka ya sallama mai yana jira ne ba malami ya kamata ya koma garkan mai mulki ko mai dukiya ko mai karfe ya tsugunne yana jira shi saboda abin da Allah ya ba malam ya yi abin da ya ba mai mulki abin da Allah ya ba malam ya yi abin da ya ba mai dukiya ya yi abin da ya ba dan siyasa ya yi abin da ya ba wani mai duk wani ƙarfi to saboda haka bai kamata gaba ta koma baya ba Allah ka mai da gaba baya ha'a. Allah ka arzuta malamanmu ka yalwata musu Kala. eh ban isa ba ikon? Eh, eh wa galibin a ahwal ad-dunya wannan shine mahi yawan rijayan halin duniya duk wanda kaga sai kaga mahi yawa wanda fiye da harka Allah wanda suke ya ayu allazina na amma duk wanda yake da abin nan ne wani ba ga yanzu ga azumin gaba wani ko tarawih bai zuwa saboda ko yana da gida ne yana da kuɗaɗe ne yana da kujera ne yana da mina na kuri to sai wahalar mi zai wahalar kai ne dama duk fatukan mutane don su samu na to shi ya riga ya samu suna da katon gida ne suna da motoci ne suna da ofis ɗi ne yana da kuɗi ne a banki yana da abinci jirgi a cikin gida ga mata ga komi ga jama'a don haka to ni zai na tsogani tsogani wurin mallamai wanda a talaka wanda ko kuɗin maki suna laƙe mai shi da adda biliyoyi ko miliyoyi ya koma gure to galibi haka tarihin duniya yake za ka diba a gani suna diba wani a gani wani na ya mallaki miliyan ɗari nan miliyan ɗari da kana ga masu miliyan ɗari suna zuwa wurin karatun addini amma kuɗi a sirri na yana ko ala rama da Allah shi bashi <laughs> kala annabi nuhu yace wa ma ilimi to ni an masaniya ta ayyu ilmin li ni an masaniya ta bi ma kanu ya amlo daga abin da suka kasance suna aikatawa ai lam ukallaf ilma ba akallawa min ilmi ba bai amalihim da ayyukan ni Allah bai ce sai na tsaye na san mi suka yi ba a abin da yake kawai in wada musu da yake inna ma kulliftu kawai an kallafa min an ada'uwahum in kira su ilal imani zuwa ga imani wali ittibar da lura bil imani da imani la bil hirati was sada'i ni ba ina kula ba da cirha ko wasu sana'o'i ko mi a cirhon mutum ko mi a sana'a dai oho su ko mutanen duniya abin da suka dibi mi a aikin ka mi an mukamin ka mi a sana'ar ka a gani da wannan ne ido za su girmama ka ko su rena ka da an ta yi da aka ce to kai wani wuri aka aiki da an daga aiki ma'aikatar gidan marayu shi amma da ka tashi kace kai darakta ake ministry ta kaza kanal ka ga sai aka mu dinin ka to haka a duniya take wanda adda ɗan karamin ƙarfi ba a cika kula da shi ba to su annaba babu wansu da sana'a ta ko cirwarta to wata sana'a da haka oho sana'a ba ita za ta kai mutum ga ubangiji ba in babu imani sai da imani duk sana'o'i ba su da umani yanzu duk wanda sun ka cika duniya da sana'o'i da ƙere-ƙere da intajat samar da abubuwa ga sunan duk da babu imani na ohani duk sun ka amfana da shi har yau masu kere ƙeren suna shigowa cikin kuna ohani da su in kaga an nuno su da dan guntun wando da yan guntun tabbuwa babu imani don haka duk abin da ka kera in ka keta in ka mai da duci mutum ya jinke shi za ya sama ya zo inda suka zuwa shi dawo mi kai yin baka da imani aikin kun baka yi ba tunda baka da imani in hisabuhum hisabin su bai kasance ba illa ala rabbi sai ga ubangiji na fa yujazihim yana saka musu law tash'uru da kun san ta'lamun da kun san zalika wannan ma ayyartuhum da ba ku aibanta su ba to wannan haka dabi'at wato tarihin duniya yake da ƙyar sai waɗanda Allah ya yawa muwafaɗa za ka samu ku da Allah ya wa muwafaɗa ka ga mutum yana wani matsayi a duniya amma kuma yana shiga cikin talakawa a zauna a yi harkar addini tare da shi ga shi dokta amma ga cikin kantar rakawa ana karatu ana karatun qur'ani ana karatun hadisai ga shi farfesa amma yana cikin almajiran almajirai ana karatu tare da shi wannan sai gorewa Allah ko shugabanni sarakuna da kyau haka masaraki ya to karatun alqur'ani yanzu ne an kace Ali Sahamun wanda basaraki a wurin nan basarakin wani gaji a wurin nan ina ne akwai shi ba sabo to wai wanda abin haka na tun daga manzali bi tun lokacin annabi ruwa tun daga manzali tun lokacin annabi ruwa haka abin yake don haka duk wanda Allah ya wa muwafaka shina biyar gurabun gaskiya inda aka karanta gaskiya inda aka faɗin gaskiya yana shiga cikin gungun jama'ar Qur'ani da hadisan manzon Allah ya gode ma Allah akwai su da yawa cikin duniya wasu haka suna da milkin kuma suna zuwa su zauna ran karatu ba an ce wai duka ba amma dai mai yawa masu yin yan kaɗan na in ka ga hamshakin mai kuɗi ire-iren su wurin addini to yan kaɗan na irin su in ka ga mai mulki wurin harkar addini to yan kaɗan na irin su in ka ga mai mukamin duniya mai lakabin girma irin dokta irin farfesa wurin addini to yan kaɗan na da Allah ya wa mawafaka ba wai an ce duk ba su ba amma dai yan kaɗan na Allah ka arzuta وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين النبي نوهج وما أنا بطارد المؤمنين لكم بقول المؤمنين دوسوا أبن أمنوا فأقولي وأنك تلكاها ba su iya zama da su wuri guda sai su zo su zamna wa ma ana bi kharijil mu'minin ni ban koran mu'min ne radda ko raddun raddi ne lima ash'ara bihi kalamuhum ga abin da magana take sanarwa zuwa gare shi min talabihim minhu don suna nema ga annabi nuhu ay ya tsaru dan bu'afa'a shi kore ramnana almu'minina mu'minne masu ramni masu yan ƙananan sana'o'i masu jiba masu ganki masu fada masu jima masu yankan akaiwa yan gawanki wa allala sai ya faɗi illa ala adami tsafihim ta rashin kore ga mafarin da ya sa ban kore su fatsala sai ya ce in ana ni ban kasance ba ai ma ana illa nazirun face mai gargadi ne mubinun mai bayanannen gargadi bayyinul inzar mai bayanannen gargadi lil na ga balagai masu hankali wa zajruhum an al-kufri da kuma tsawata su daga kafirci wal ma'asi da sako sawa'un duka ɗaya kanu min al-a'izza suna daraja masu girma ne aw min al-arazil ko kaskantattu ne talakawa wal maqlubu minhum al-iman abinda aka faɗa ga mutane dai su yi imani faman ja'a bihi duk wanda zo da imani fa huwa minni shina tare da ni wa man lam ya'ti bihi wanda bai zo da imani ba fala alaƙata bai ni wa bai da ba wata dangantaka tsakanin mu da shi wala azubu minhu ghayra zalika ba wani abin na nema in ba haka ba fala yunasibu ni bai dace da ni ba an aqaru da in kori manitta ba ani wa'anda sun ka bi ni kasu maqasudin da abin da shi an liman da ni don wanda ka kokuwa da ni shina saba min lahawahu don son rai fa huna faqadul hujja anan mutane annabi luwu sun kai tsuru tsuru sun rasa hujja wala ja'u ila quwwatin madiya to sai aka karkata zuwa karhin tuwo a bayan kuncin wurin annabi Musa da mun kai to duk inda hujja ta kare mutum bai da ita to sai ya komo zuwa ga karhin tuwo kalu sai suka ce su mutanen annabi Nuhu la in lam tantahi in baka bar yi muna wa'azin gada haka yi muna ba kana cewa mu da talakawa duk ɗaya muke ya Nuhu ya kai Nuhu kaga ba ya Rasulullahi ba ga ya ya Nuhu marasa kunya shaidan Nuhu amma ta kuluhu daga abin da take faɗi da na gare mu mina taswiya na daidaitawa bainal lawa bainal arazil tsakanin mu da tsakanin talakawa walakantattu wa tarki taqali na da wa'azin da haka na ababbiya al'adodin gargajiyan mu wa ibarati alihatina da wa'azin da haka ababbauta allolin mu mimma yarfa'u darajatina ire-iren waɗanda abubuwa suke ɗaga darajar mu a cikin jama'a ala ina ga mabiyan mu to in baka bar wannan kira ba la takunan za ka kasance min al-marjumi na cikin wanda za a je bil hijadwa za mu tara yan area boy su je hika au bi shatami ko mu kama jiho kada shammata da zagi da suka wa ya isa minhum sai annabi nuhu ya yanke kabla daga sun imani sun da sun ka wada haka to shi kenan iyakar tika tika duk su dai sun zaɓi kahirci bisa ga imani to sannan na ƙala nuhun annabi nuhu yake rabbi ya ubangiji inna qaumi kazzabuni mutane na sun karyata ni faftaha baini wa bainahum fataha Allah kai hukunci tsakanin mu hukunci ai hukum hukunci ya Allah tsakanin mu wa najini ka karshe min wa mamma'i da waɗanda a tare da ni wa mamma'iya da waɗanda a tare da ni na da mummuni na mummin dai din ma aradul kuffaru daga abin da waɗannan kafirai suke nuhi bina da mu na jehe mu ko koran mu فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قال تعالى الله da girma yace fa an jailahu sai muka tsirar da annabi nuhu muka kubutar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi filfilki a cikin jirgi wanda Allah ya sassaka al mashhuli wanda aka cika al mamlu'i wanda aka cika minan nasu da mutane wal hayawan da dabbobi wa tsairin da tsuntsaye duk wanda bai cikin jirgin nan ruwa sun gama da shi sun ma aghraqna sannan muka nutsar ba'adu bayan kubutar da annabi nuhu da jama'a ta ai ba'da inja'ihim bancin tseratar da su muka nutsar da albaqi da waɗanda suka yi saura min kaumihi na jama'a duk wanda bai cikin jirgin nan ruwan tufanu sun canye shi kuma akaba ta'ala sannan Allah ya karin bayani bi misli ma taqaddama kwatankwacin irin abin da ya gabata min al-qasas al na kissoshin da suka gabata littihadil magza saboda manowa ɗai duk manohohin kissoshin ga a san cewa manzannin Allah sun yi cikakkar dogara ga Allah wata barazana ba ta tsaddan musu da hankali wani tsoratarsuwa zai tsoratar musu ba su ki da sakon Allah faƙala sai Allah ce inna fi zalika haƙiƙa a cikin wannan la'ayatan akwai lura wa ma kana aktsaruhum mu'minin bai ba su imani wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahu al-azizu shine mabuwayi ar-rahimu mai rahama bisa ga buwaya ta yake buwayar da duk wanda ake yi bisa ga rahama ta shike rahama da duk wanda ya nade gare shi afhama ya fahimtar da annahu cewa shi law kana nisbuhum mu'minina inda an samu korabin su yayin imani lama ukhidhu da ba akan musu da ruwan tufani li tasirin rahma saboda an jinkirtar da kalimar rahama an izza daga buwaya istiya daga tsarin magana sai dai ce al'azizu sannan ya ce ar to inda an samu korafi sun yi imani to da ba an rike cikin ruwa ba da an karshe su to amma sai suka giya suka ci gaba da bauta mawaddu da sawa'u da ya gusa da ya uka da nasara sai Allah halaka su da ruwan tufani a wannan ƙarshen kissa annabi Nuhu lokaci ya daidai insha Allah san za mu dakata abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada da ikon aiki da shi kuskure Allah shi ya yi muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk